ai duka wanga matsayin kudubu zaman ana samun ai wani kudubi wanda ke wani yanki na aka bashi amma ka ce gausin zamani shi gausi ya haɗe duka gausin zamani aka ce gausi ho to shi duniya ba ba a biyu gudana aka san ya wuce sana a wani shine shine gausin zamani je hmm. sa gausun zamanin nan in ya zo shi ba ba yin su a samu biyu zamani daya amma wancan nana ya samu a ba su biyu na sai ya wuce sana Sanda a yi wani eh to kolon nan kai wanga wanga kucece kucece wanga ina ji ina ji kana ji ko shi ko wannan kucece kucece gausan zamani ne kawai za a zo min da shi sai in gane ba ba wani kucece wanga mun kai sai muna yi ba ta yi na dai ni a gausan zamani akwai wani shahida eh amma in mun kama wanga tabbai tabbai ah. duba shi bane in mun kai sai ba da yadda za a yi ba ni kuma ba sauka zai bisa matsayi bisa matsayina ba ba su da kun ban sauka bisa matsayina na kenan mun kai sahi muna yi bata amma a samu gausun zamu da hito shahi ne shikenan ta kai eh wannan shi na imani ne kawai da ai ai ko shehu ibrahim din imani na wasu sun kai ai wasu su imani da shi mu na muka yadda da shi mu muka imani komai aka ce mun yadda mun imani da shi shehu tijanin imani na muka da shi mu na muka imani wasu ba su yarda da shi ba manzo Allah mu na muka imani da shi wasu ba su yarda da shi ba har yanzu ma suna na har yanzu ba su yarda da shi ba to wanka abu in mun kai sahi muna wani tambaye tambaye kai a hidda gausan zamani shi ke na ya ta kare duk wani tambaye tambaye da wani bincike bincike wannan in mun kai sahi muna yi ba su yadda kuma ni ba sauka bisa matsayina Nam, kola bismillah cika sauran tambayan nan. Uh, Sheikh wai eh, eh wato eh, eh bismillah. Tambaya na biyu shine uh, Sheikh ya ce wai ne wato uh, Annabi Isa alaihi salatu wassalam. kuma shi kuma ne shi al'imamu mahdi wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da bishara cewa za su zo da karshen eh, zamani abin da nake so gane shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisai cewa shi annabi isa alaihi salatu wasallam zai soko ne cikin wani hadisi ya ce eh, inda hu nazilun wani wuri kuma ya ce kama yanzilu isa ibn maryam Uh, shi shi shehun kuma ya soko ne ko da an haife shi inda an haife shi to yaya zai fasara shi wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana cewa shi annabi isa alaihi salatu wasallam zai soko ne sannan kuma in ya soko zai tadda imamu mahdi fa yaqulu amiruhumul mahdi ta'al salli bina wato zai tadda uh, wato imamu mahdi yana na ya riga shi uh, duniya shi imamu mahdi ya ce ma annabi isa zo ka ba mu sallah shi imamu eh, wato annabi isa ya ce mai a'a ba zai ba da sallan ba to shi kenan kaga mun samu mutane biyu na ga kenan annabi isa da kuma imamu mahdi sannan kuma imamu mahdi ya riga ya shi annabi isa eh, zuwa duniya to farkon tambaya shine shi eh, shehu an haife shi ne ko dai ya soko ni sannan kuma idan ya ba da wannan jawabi cin ya ya za yi eh, a tara imamu mahadi da shi annabi isa cikin shi alhali kuwa ga hadisi yana cewa imamu eh, imamu mahadi ya ce ma annabi isa zo ka ba mu sallah ta yaya wannan zai analyze wanne ba ya make shi ya bari make sense to mutane na. Uh, ah, brilliant, brilliant. Uh, dan uwa da ka kira from uh, ah, na Jordan kenan ko? daga Qatar. Qatar daga Qatar mun gode Allah saka maka da alhari. Kare dibiya mu make sure kaman Sheikh ya samu tambayan nan duka cikakke Sheikh ina ce ka ji ah, tambayan da yi maka. Eh wai ayi mishi bayani. Bismillah. Ya maka nace wani kuce kuce mun kai sahi ba shi ba ba ta karewa. isan shi hito mahadin shi hito shi kaga an taushe shi na daga na sakana ni na ga mu kulina na ga mu duniya ne ne ni ne isan kuma ni ne mahadin ni ne gausan zamani dama cikakken zuhuri su yan faila sun san cikakken zuhuri gausan zamani duk wanda ce gausan zamani yake an san shi ne mai gadon wannan wannan kujerar kuma sun san cewa shi ne ba abin da an mahadin sai mai gyara fa shi ne mai gyara kuma shi shobra ya faɗa Masihu وياتي مسيح ورجال رجاله Hashimiyya ta الهاشميه Hunalika هنالك اما الفضل لا sai "wa ترى سوى عارف بالله وشرع متقن har inda ya ta waya ta mu isa la ta takunu wulayatin ma mata ruhi wal hayri yurfanu shi shobra haka yake faɗa annabi isa yana zuwa kuma in ya zo zai zai addini ne da addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam warjalu duk inda su mazaje suke na kirki masu tsoron Allah sai ka tsike cikin mutanen shi na saboda gyaron zukatan su sannan hunalika amal failu sannan wannan lokaci lokacin ne faila za ta gama ko ina ba ka jin shi Ibrahim ka jin kowa sai shi la shakka lan tara ce ba ka kunkutu ba ka samun kowa sai wa arifan sai arifi masa ne Allah halin ya yake cikin yanzu sannan inda yake cewa waya bu isa la kunu wala ta in annabi isa so to da bakin shi ne shi na wulaya ta kare babu wani waliyi wanda zai zo baya gare ya ce ya zo ga Allah ya kushe ni a da bakin annabi isa wulaya ta kare to yanzu an zo da kuma shi ma an ce duniya ba ta tashi ko ta rage wuni ɗaya ne ba ta tashi sai Allah aiko namiji sunan shi sunana sunan ma'aihin sunan ma'aihina ko ba haka bane yau ga na zo na ce muku ni ne gausan zamani sannan sunana Mustafa Muhammadu Mustafa sunan ma'aihina na gaya muku Abubakar lakabi ne ba suna bane Abubakar ainihin sunan shi Abdullahi ainihin suna Abubakar Abdullahi ni ga ni Muhammadu Mustafa ga ma'aihina Abdullahi haka manzo Allah ya faɗa duja ba ta tashi ko ta rage wuni gudana sai ai wannan namijin ya hito mutane musu ba shi kai ka bai kamata ba hmm. gani na wada dan haka in akwai wani da hito shahin to shi na nika saurara kawai ni ba wani abu na hita na ce gausi nake in akwai wani gausi shi hito shahin ta kare babu wani magana amma um, wanga kuce ce kuce mu kai ahe ba ta karewa masha Allah kuna sauraron mu kuna sauraron mu Kibla FM suna na Fuad Umar a uh, Gausu Al Mustafa ga dan wanda ya kira daga katar. uh, ya yi wani magana wanda yake da very very uh, tricky kuma yana da very uh, complicated wai akwai hadisin da manzan Allah ya ce wai imamu mahadin ya zo sa'annan annabi isan ya zo wai wurin tsallama sun gamu uh, a shi mahadin ya ce ma annabi isa ba mu sallah annabi isa kuma ya ce a'a kai ka ci gaba ka ba mu sallah wani magana haka na to wannan magana na nufi yana nuna cewa kaman uh, mahadin da uh, annabi isan mutane biyu ne ba mutum daya ba ne in dai mun fahimci amma kai kana nufin kaman kai ne biyun duka uh, ya za mu yi da wannan hadisin nan ko dai hadisin nan da'ifu ne mu ina sauraron su da madin da isa ina sauraron su ni dai ga na haɗa muku nina amma ina da nan har zuwa tashin kiyama ina tauraro su fitowar su hmm. wannan shine magana shine magana wannan maganganu ba su karewa in mun kama mai sai gari shi waye eh, amma a hito da isan ko a hito da mahadin ko a hito da gausar zamanin shine kawai muradi ina ce ga eh, wani ga wani kola na san ta lalle wani kwallon na kan line ina ina da imani kamar kila zai zo kawo wani dalili da hujja shi mai zo claim ya so mu duba factin shi salamu alaikum kola sunan ka da kuma inda kake kira wai wai in ji shaik wai ka zo da dalili ka aje ka ce ka kuma ma'adi ne ko kai ne gausun zamanin na ko kai na nabi isan na ka zo ka claim ne ko dai a'a wani tambaya za ka yi bismillah alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. malam fa'ad ni ne kuma malam amini kuma ni almajiri ne daga frankfurt germany na kuma na kira kuma ba ka zo ka declare ka kuma mahdi ne ko dai a'a wani tambaya ne haka bane kan na malam ke zagaye zagaye nan kaga yana magana da masu saurara ne ya kamata mu fahimci malam wani matsayi ya saya da kanshi ya saya matsayin annabi isa ne mahdi ne gausu ne yana domin tambayan da na da malam game da batun annabi isan da muka sani Allah ya bashi mu'ujizozi ya yi kaza ya yi kaza shi malam ke cewa wani eh, sai dai in kana cikin shi kai imani da su kai imani da shi sa'annan zai yi tambayar da nake so da malam mutanen da annabi sai musu mu'ujizozi ne duk sun imani da shi ne sa'annan ya musu wannan mu'ujiza tambayar da nake so da malam kenan kuma cikin tambayar da amsoshin da malam ya bayi na ji malam na cewa eh shi ba annabi bane kuma wani wuri kuma shi ce shi mhm. annabi eh, isan ne ya fito muna fili mu san shi ne wa kuma ya bayyana muna ga gausun zamani ga mahadi ga kuma annabi isa alayhi salatu wassalam da ya ce shi ne annabi isan nan hmm. to bismillah hmm. la nabi ba a da adahu kina ba mu Allah babu wani annabi wanda zai to shi annabi ne Kina annabi isan ma ba wai zai zo da rigar annabta bane zai hito waliyi ne fa don haka ba zai hito da riga annabta ba ne zai hito wali ne kuma karkashin musuluncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba tun annabi ni ba annabi ba ne? ni gausun zamani ne ba annabi ba ne? kuma shi annabi isan da kaca zai dawo kuma wai zai sabko har duniya ta tashi ba gani annabi isa ya sabko in dai sabko ku ga sabko liyo liyo da sama wai an ce zai sabko ne har duniya ta tashi ba gani haka tashi ne zai yi kuma a haihe shi haihuwar shi za a yi kuma ya tashi ta haka ba wannan ba ne zai tashi ne waliyi ba zai hito da riga annabta kuma ba cikin kirista zai zo ba zai zo ta yi na cikin musulunci ko ni musulmi ne ni dan ta tijjani ne ni dan faila ne mabiyin shi ibrahim na ne hmm. Masha Allah, mun gode kuna sauraron mun Kibla FM suna na Fuad Umar. Website na Kibla FM www.kiblafm.com.